Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na soshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama game da ƙasar Falasɗinu, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Ku bani tarihin Falasɗinu da ke zirin Gaza Shin ko akwai mabiya addinin Kirista a cikin Falasɗinawa da ke fafutukar neman 'yancin ƙasarsu daga ƙasar Isra'ila? Mai tambaya a Tahiru Hashimu garin Yarima ƙaramar hukumar Gasol Taraba, Najeriya. Ina ne ƙasar Isra'ila take kafin Isra'ilawa su mamaye ƙasar Falasɗinu kuma daga ina ne Isra'ilawan suka fito? Mai tambaya Malama Messi Joseph daga Shandam jihar Filato, Najeriya. Salam VOA Hausa zuwa ga filin ansoshin takardunku. Don Allah ku bincika mun takaitaccen tarihin ƙungiyar Hamas da kuma tarihin yankin zirin Gaza. Mai tambaya Bello Isiyaku Birin Fulani ƙaramar hukumar na faɗa jihar Gombe, Najeriya. To idan malamai masu tambaya a Tahiru da Messi da Bello da sauran masu sha'awar ji na tare da mu, Ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga fasalin ƙasar Falasɗinu. magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya a takaice ba za mu iya mu baku wannan labari ba amma da cikin minti ɗaya zuwa biyu ita ƙasar Palestine da mutanen Yahudawa da muke magana mutane guda biyu dinnan duk suna da tarihi a wannan wuri amma wanda yake da tarihi mafi kusa kusa nan su ne Larabawa wato Yahudawa sun zanna tun zamanin Annabi Musa da muke magana nan kun ga wannan shekaru da dama da suka wuce amma daga baya an watse har Allah ya kawo lokacin annabi Isa annabi Isa ma ya zana da su har ma a tarihi ya nuna su suka kashe annabi Isa da suka kashe annabi Isa ba su yarda da addininsa ba da kiristoci suka tashi a wannan wurin da larabawa daga baya su yahudawa suka watsi suka shiga duniya larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin musulunci a kusa da su nan kasar Saudi Arabia yayi yawo ya shiga kasashen larabawa gaba daya wannan wurin ya fi shekara dubu ɗaya da wani abu yana karkashin daular musulunci ne ne larabawa su suka yi wannan wurin shekarun baya eh, yahudawa suna yawo a duniya sai amerika da ingila suka ce gara a nemo inda asalin waɗannan mutane suke a mai da su domin amerika ta lura da rigingimu da fitina yahudawa sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda a tarihi ya nuna suke aka ce a asalin tarihin su a can ƙasar palestine suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su wato wannan jerusalem da muke magana don haka amerika ta taimake su da ingila a takaice kawai za mu yi magana nan amerika da ingila suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su aka taimaka aka wannan wurin falastini lokaci tana ƙarƙashin mulkin mallaka na turawa wato turawan ingila don haka ingila ta zo ta yanka wannan wurin da ake cewa isra'ila yanzu ta ce to wannan wurin ya zama ƙasar isra'ila ko kuma palestin ku zanna a wannan gefen palestin kuma suka ce ba su yarda ba domin a ganin su cikin ƙasar su ne aka zo aka yanka aka fitar da ƙasar isra'ila um, to amma lallai america da england sun bibiya suka tabbatar sai da aka ƙirƙiro wannan ƙasar an ƙirƙiro ta ne on 14 may 1948 wannan 1940 ake cewa declaration of state of israel wanda ingila ta yi tare da support na america asali za ka ce gurin palestine ne da kuma na larabawa ne da kiristoci da suke a wannan wuri da yahudawa suka dawo da karfi da yaji america ta dinga ba su kayan fada da duk abin da suke bukata ita da ingila domin su rabu da su a kasashen su tarihi ya nuna sun addabe su a kasashen su suma haka suna bukatar fitar da su daga wurin su su tafi inda asalin su yake don su samu su sha iska a kasashen su haka daga wannan 1948 din america Amerika ta ci gaba da taimakawa ita kasar Isra'ila haka kuma England da sauran kasashe na Turai suka dinga taimaka mata amma mafi taimakon da ita kasar Isra'ila ta samu a duniya daga Amerika ne har ma a rubuce-rubucen eh, takardu a duniya in ka duba za a ce ita Isra'ila wato state ne na Amerika na hamsin da ɗaya wato Amerika tana da jihohi guda hamsin ne daidai amma masu rubuta tarihi na duniya na international relations suna cewa kasar Isra'ila wato jiha ce na Amerika na hamsin da ɗaya. Abin da ake nufi a nan ai duk abin da kuka gani a cikin Isra'ila daga Amerika yanzu. Amerika yake taimakon su Amerika yake ba Haka Amerika ta taimake ta har ta zama tana da ƙarfi na soja wanda duk ƙasashen larabawa da suke wannan wurin Isra'ila ta fi su ƙarfi. Nukiliya bomb da muke magana nan yanzu duk ƙasashen larabawa watakila a yanzu ba mai shi sai ita Isra'ila. Don haka kun ga taimako Amerika ya mata ta samu ba kawai ƙarfin sojan ba har ma ƙarfin kayan fada wanda Isra'ila suke da shi ba wani ƙasar Larabawa da yake a nan tare wanda suke taimakon ita ƙasar Palestine wanda za su iya fada da ita ƙasar Isra'ila don haka a wannan tafiyar sai ya zamanto duk ƙasashen Larabawa da suke makwabtaka da ƙasar Yahudu wanda aka ƙirƙiro ta 1948 haka kuma ƙasashen duniya manya-manyan isu su America din da Britain suka yi recognizing wato sun tabbatar sun amsa cewa wannan ƙasashe mai zaman kanta wato kasar uh, Isra'ila amma fa ku sani cewa a nan tafiyan suka gagara a recognizing ita kasar Palestine ta zama kasar mai zaman kanta har yanzu shi yasa ake cewa Palestinian Liberation Movement a Palestinian Authority a Palestinian YY wayan su kasashe sun isu yadda ita kasashe amma kasashen Larabawa da suke makwabtaka da su da kuma su kasashe na Turawan wanda suka zama neutral ba su damu da irin waɗannan da suke faruwa ba su sun yarda da kasar Palestine a kan kasashe mai cin kashin kanta ta don haka wannan rarrabuwar kawuna na duniya ya ƙara ba wa Isra'ila karfi inda wata rabin duniya yana tare da ita wa'yansu mutane kuma ba sa tare da ita ita Palestine ma haka wa'yansu ƴan kasashen eh, duniya suna tare da su wa'yansu kuma ba sa tare da su ita mutanen Palestine wato Larabawa nan da muke magana har yau su ba su yarda da ƙasar Isra'ila ba a tunanin su dai su wannan ƙasan nasu ne land din nasu ne ba su yarda da Yahudawa ba kada wani ya yi tunani wannan faɗa tsakanin Falasɗin da Yahudawa wato Isra'ila faɗa ne na addini ba addini ba ne faɗa ne na um, ƙasa wato land territory suke faɗa um, ba addini ba ne don haka duk side na mutum ya je akwai kiristoci a Falasɗin akwai Yahudawa a Falasɗin haka kuma in ka koma gefen ita Isra'ila za ka samu akwai musulmai a ciki haka kuma akwai kiristoci a ciki amma yawa yawan Yahudu ne kamar yadda na ambata daga farko don haka wannan tarihin irin wayannan mutanen yana da ɗumbin yawa sosai abinda eh, muka kokari eh, mu fitar da shi wanda zai sa mutum ya gane shine ya sani mutane ne wanda suke zama a wuri ɗaya a suna na bambance-bambance na addini amma ba faɗan bambance bambance addini ba ne suke yi suna faɗa ne akan tiritiri nasu to abinda ya sa faɗan ba zai ƙare ba ita Isra'ila da Allah ya ba ta ƙarfin soji ta ƙarfin tattalin arziki da sauransu duk lokacin da suka yi faɗa hada da mutanen Falastin din nan sai su ƙara mamaye ƙasan. In an koma tarihi lokacin da aka yi declaring Isra'ila a 1948 an ba ta daidai territory nata daidai garami haka amma zuwa yanzu ta mamaye ƙasar Falastin gaba ɗaya ta cinye. Duk lokacin da aka yi faɗa, akwai tarihi tarihi da yawa inda suka kai faɗa na kwana shida a na kwana bakwai a na sati biyu a na rana ɗaya duk lokacin da suka yi fada sai su tura Falastin zuwa baya su mamaye wurin su tura su su mamaye wurin su su tura su su mamaye wurin su har suka mamaye kasar Palestine gaba daya Larabawa sun shigo su taimaka wa Palestine amma sun gagara ba su iya sun taimaka musu ba zuwa yanzu wurare masu muhimmanci a tarihin Palestine gaba daya ya koma hannun Yahudawa har ma wannan masallacin Kudus da ake magana wanda a Larabawa suke da alaka da wannan wurin musulunci yake da alaka da wannan wurin Kiristoci ma suna da alaka da wannan wuri duk Yahudawa su riga sun mamaye wannan wurin ya zama zama yana karkashin su sai sun ba wa musulmai ko kuma larabawa izini kamin su shiga wayannan wurare. domin kuwa sun riga su mamaye ya zama abin da a United Nations yake kira occupy territories a riga occupy nasu gaba daya ya zama yana karkashin su har Gaza da ake magana din a wani lokaci yana karkashin Isra'ila haka ita ma West Bank lokaci da dama yana ƙarƙashin Isra'ila don haka mutanen Palestine ba su da karfin soja ba su da ƙarfin tattalin arziki suna zanne ne suna neman taimako yawa yawan taimakon da suke samu suna samu ne abin da ake cewa humanitarian aid wanda ake kawo a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen turawa da kuma ƙasashen larabawa wanda ake kawo musu taimako a cikin wannan kayan taimako da ake kawo wa ita um, a west bank ɗin da kuma gaza a nan ake amfani da wannan kayan taimako ɗin a karantar da yara a gina asibitoci a gina musu su hanya da sauransu ba ƙasa ce wanda yake mai ƙashin kanta ba wanda take da tattalin arziki na kanta ba da sauran wasu abubuwa shi yasa samun sauƙi na wannan fitina da yake wannan wurin yana da wahala amerika ta nuna inda take bukata ita kasar isra'ila take bukata abinda duk isra'ila ta yi bata taba yin laifi a idon amerika ba haka ma bata taba laifi a idon ita kasar britain ba wannan shine takaitaccen tarihi wanda za mu iya mu bawa masu tambaya sai dai garin bayani da zan yi shine maganan hamas din nan lallai hamas kungiya ce kamar yadda na faɗa na farko wanda aka ƙirƙiro ta domin fa fafutukan neman ƙasar Falastin ya zama ƙasa mai eh, zaman kanta wato gashin kanta na farko ta yi ta wayannan fafutukan shekaru da dama amma ba ta samu cimma burinta ba daga ƙarshe dai cikin wannan fafutukan nata ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Amerika da British suka tagin Hamas a kan ƙungiya ce na 'yan ta'adda da suka gagara samun abin da suke bukata duniya bata gane abin da suke bukata ba sai suka koma amfani da ƙarfi domin Isra'ila ta ci gaba da kuntuta musu da amfani da kayan ƙarfi don haka daga ƙarshe dai Hamas ta samu ta cimma burinta na kafa gwamnati a wannan Gaza da ta kafa gwamnati kuma kaga in mutum ya kafa gwamnati ya kamata duniya su yarda da kai amma a tun wannan lokacin da Hamas ta kafa gwamnati a Gaza America bata yarda da su ba haka ma England ta yarda da su ba haka ma Isra'ila ta yarda da su ba amma talakawan Gaza sun yarda da su sun suka zabe su to tun 2006 din su suke controlling wannan wurin har zuwa yau masha Allah yana dai tunani masu tambaya sun gamsu da wannan karamin bayani da muka ba su To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da kuma wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da furuduzar mu Fiona wa Mayi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu. Wassalam. Stop.